This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake tunkara ku da wannan lokaci akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma za a ji mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma A kan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan yamma ta Juma'a. Suna na Bello Habib Ladanci tare da Alhaji Kabiru Fage muke fata kuna lafiya. Bar mu ji kanin labarin. sojin gwamnatin ƙasar Iraki da mayakan yan tawaye suna ci gaba da kai wa juna hare-haren bagata a yau juma domin mame wata muhimmiyar matatan mai da kasar wata kafar samun labarai kuma a kasar siriya ta ce wani bam ɗin mota ya tashi har ya kashe mutane akalla 34 a hama kasar siriya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kuma ta yi bayanin cewa saboda mutane miliyan 51 ne aka tilastawa a ƙauracewa gidajensu a shekarar da ta gabata. To Madala, game da ceto ɗaliban Chibok fa 'yan majalisun wakilan Amurka fa sun fara kosawa da shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today. zan fassara muku abin ta ce bayan labaran duniya kuma ba ma 'yan majalisun bane kawai suke nuna kosawarsu har da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama gwamnatin najeriya har yanzu ta ki gaya ma mutane gaskiya ko kuma tabbatar menene ake ciki har yanzu iyayen ɗaliban chibok fa su kuma me suke cewa ne kusan wata biyu da wani abu ba mu ji komai ba sun ce mana an sa kwamiti an tura sojoji an akwai duk waɗannan labaran za mu kawo muku su kuma da yake yau juma'atu akwai shirin musulunci tushen rayuwa mu fara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar sojin gwamnatin gaza iraki da mayakan 'yan tawaye suna ci gaba da kai wa juna hare-hare na baza ta yau juma domin mamaye wata muhimmiyar matatan mai da ke ƙasar a daidai lokacin da amurka ke shirin tura jami'anta da ke ba da shawara kan yadda za a kai ga murƙushe tsagerancin da 'yan ahalus sunni ke ci gaba da yi tun hantsin talatar da ta gabata sojan gwamnati da mayakan ahalus sunni suke musaya harbe-harben a ƙoƙarin da kowane bangare ke yi na ma mai zangon matatan man fetur da ke beji mai tazarar kilomita mai tan da hamsin arewa da birnin bagadaza a daren jiya alhamis kuma aka samu rahoton cewa kowane bangare ya samu nasarar mame rabin yankunan da kowanne yake ƙoƙarin mamayewa ma baki ɗayansa a jiya alhamis kuma fadar shugaban amurka ta white house ta ba da sanarwar da ke cewa a shirye amurka take da ta tura ƙarin muhimman kayan soja da ake matuƙar buƙatar su zuwa ƙasar iraki a jawabin da ya fara shugaban ƙasar ta white house shugaba barack obama yana mai cewa american combat troops are not going to be fighting in iraq again um, we do not have ya ce sojan amurka dai ba za su sake shiga cikin yaƙin iraki ba domin ba mu da sukunin yin hakan wajen tura dubban sojan amurka domin sake yin wani yaƙi a iraki ganin irin rawar da amurkan ta taka a baya a fili yake cewa 'yan iraki ne yanzu ya kamata su gano hanyoyin bi domin magance matsalolin ƙasarsu wata kafar samun labarai a ƙasar siriya ta ce wani bam ɗin mota ya tashi har ya kashe mutane akalla 34 a yankin da ke hannun kulawar gwamnati na birnin hama yau juma'a kamfanin dallacin labarai na sana ya bada rahoton cewa an samu ƙarin wasu mutane hamsin da suka jikkata a dalilin fashewar a ƙauyen alhurra hukumomin ƙasar syria sun yi zargin cewa 'yan ta'adda da ke ƙoƙarin kifar da gwamnatin bashar al-assad ne ke yi wa jagoranci a syria su ne suka kai waɗannan hare kuma dai hare-haren ta daban na mota ba wani abu bane a Syria saboda a yakin basasar da ake yi a ƙasar a halin yanzu ana ta ci gaba da kai irin waɗannan hare To daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron labaran nan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar dinkin Duniya ta yi bayanin cewa sama da mutane miliyan hamsin da ɗaya ne aka tilastawa ƙauracewa gidajensu a shekarar ta gabata, wanda hakan kuma shi ya fi yawa tun kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. ƙididdiga ta kuma haɗa ne da sama da masu mutane masu neman mafaka da yawansu ya kai kuma ya ƙaru na miliyan shida duk a dalilin rikicin kasar na siriya wanda ya mai da mutane sama da miliyan biyu kuma da rabi 'yan gudun hijira a latole rahotanni na cewa shugaba petro poroshenko na ukraine ya shirya gabatar da daftarin shirin sanin neman zaman lafiya a tattaunawar batutuwa goma sha hudun da za a yi domin gano hanyar kawo ƙarshen rikicin da ake yi da mayakan 'yan awarin da ke samun goyon bayan ƙasar rasha daftarin shirin dai na tattaunawar ya kira ne da a fara tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba haka ne kuma zai baiwa mayakan 'yan tawayen damar kwance da mara yaƙi da mika makamansu a wani cigaban kuma babban jami'in fadar shugaban kasar rasha dmitry peskov an jena cewa an kammala duk wasu shirye-shirye domin tura ƙarin sojojin rasha zuwa kan iyakar ukraine shirin da dama ta ni dai a yanzu ake ta aiwatarwa hukumomin kasar china kuma sun sake tura jirgin ruwan gogar yasa mai kusa ta mai da ruwan tekun vietnam wanda hakan ke zaman tamkar wani tsokanar fada da faɗaɗa rikici da ake yi a tsakanin china da hanoi game da batun waye fi cancanta ne da ya ci gajiyar albarkatun kasar yankin tekun kudancin china hukumar da ke kula da albarkatun ruwan china ta ce kamfanin hada-hadar mai ya ce wani lokaci a yau juma'a inshaallah jirgin ruwan jigilar mai zai isa ruwan tekun tsibirin hanoi ko da yake dai ba a tabbatar da ainihin yankin da rijiyoyin man suke ba amma hanoi dai na ganin yin hakan zai harzuka ce ce kuce ne da yanzu ake yi cikakkun labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Mambobin Majalisar Wakilan Amurka sun yi kira da babban murya ga shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya akan ya mike kuma ya mayar da hankali wajen ɗaukan matakan da suka dace domin ceto ɗaliban Chibok da 'yan bindiga suka sace yau kwanaki 66 kenan. A wani taron manema labarai da suka gudanar jiya Alhamis a Majalisar Tarayya Amurka biyo bayan ziyara aiki na kwanaki biyu a ƙarshen makon da ya wuce zuwa Najeriya. Sheila Jackson Lee da Steve Stockman da Corinne Brown da Frederica Wilson da Louis Frankel da Karen E. Bass sun nuna rashin gamsuwarsu da matakan da suka ce gwamnatin Najeriya take kin ɗauka a halin yanzu. 'Yar majalisa Sheila Jackson Lee daga jihar Georgia ita ce jagorar tawagar 'yan majalisun. My message is and our message that we left in Abuja in Nigeria with government officials uh, with the humanitarian community was that this is a crisis of terrorist Sakonmu shi ne kuma sakon da muka bari a ziyarar da muka kai a Abuja ga gwamnatin Najeriya da kuma kungiyoyin kulawa da hakkin bil'adama shine wannan tashi hankali na boko haram 'yan ta'adda ne kuma 'yan daba ne kuma idan aka kyale su to za su iya ci gaba da kai hare-hare a wasu sassan najeriya ma ba arewa maso gabashin ta ba kawai inda a hali yanzu ake ci gaba da kai musu hare-hare yar majalisa frederica wilson daga jihar florida tana neman gani shugaba goodluck jonathan ya ɗauki matakan da suka dace nan take today we're asking mr goodluck jonathan who is the president of nigeria to use the powers that he has to use all of the riches and wealth that Nigeria has. Yo muna kira ga shugaba Jonathan akan ya yi amfani da ƙarfin mulkin da yake da shi ya yi amfani kuma da arzikin da Allah ya hore wa Nigeria ya aika jami'a zuwa wannan katin dajin domin a nemo waɗannan ɗalibai. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today to say, Mr. Good Luck, Jonathan, Sa kanta kawai za ta yi ita gwamnatin Najeriya kuma mun ɗora wa Mr. Jonathan nauyin nemo waɗannan yara kuma muna nuna shi duniya ta kalle shi inda muke tambayar shi. Mr. Jonathan yaya za ka je idan 'ya'yanka ne aka sace? Saboda kar duniya ta mance da waɗannan ɗaliban 'yan majalisar sun yanke shawara akan yin amfani da shafukan sadarwa kuma suka kira ma da jama'a su ma su yi amfani da waɗannan shafuka domin faɗakar da duniya akan wannan lamari na ɗaliban Chibok da kuma ƙara matsa gwamnatin Najeriya. demands to the government of Nigeria because they hold this in their hands. I want you to tweet out the Ku aika sakonnin Twitter, ku nemi gwamnatin Najeriya saboda alhakin yaran nan yana kansu. Muna so ku aika sakonnin Twitter, ku faɗa cewa ba za mu bari aminci da ɗaliban Chibok ba. A ƙarshe 'yan majalisar sun yi kira ga gwamnatin Najeriya akan su kula da halin rayuwar waɗanda wannan lamari ya shafa na rigingimin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. uh, here not to engage in elections that are coming up, but really to call upon the government in working with the international community in the United States to one, establish uh, Ba mu zo nan ba ne saboda siyasa ko zaben da ke karatowa. A'a, muna kira ne ga gwamnatin Najeriya akan ta yi aiki da kungiyoyin ƙasa da ƙasa domin ƙaddamar da asusun tallafawa jama'ar arewacin Najeriya waɗanda rigingimin nan suka shafa kamar mutanen da a halin yanzu suke ci gaba da shan wahala da iyalai waɗanda a idanansa aka yayyanka 'yan uwansu a cewar 'yar majalisa Sheila Jackson Lee. Yanzu dai an share kwanaki 66 kenan da sace waɗannan ɗalibai kuma gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin ɗaukar matakan ceto su amma har yanzu babu wani bayani. To har yanzu fa iyaye da 'yan uwan ɗaliban Chibok da aka sace na ci gaba da kira da gwamnati akan a taimaka musu wajen nemo waɗannan yara. Ga wakilin Haruna Dauda biyu. sace waɗannan ɗalibai ne da ya janyo hankulan jama'a da dama musamman ma kafafen yaɗa labarai na ci gaba da zama wani babban kalubale kan matakan tsaro da gwamnatin tarayya ta cewa na ɗauka, duk da cewa har yanzu babu wani takamaiman abin da gwamnatin tarayyar ka iya nuna na cewa suna kokarin kubuto da waɗannan ɗalibai da har yanzu ke hannun waɗanda suka sace su biye da ɗalibai ɗari biyu ne da aka yi garkuwa da su babu wanda kan iya cewa ya ji ɗuriyansu wanda hakan ya sa iyayen yaran ke ci gaba da nuna damuwarsu game da halin da 'ya'yan nasu suke ciki Mr. mu ta yi na ɗaya daga cikin iyayen yaran da aka sace masu yaya wanda ya soma bayyana damuwarsa wata hira da ne da shi a garin mai Maiduguri kamar haka. Kusan wata biyu da wani abu ba mu ji komai ba. Sun ce mana an sa kwamiti an tura sojoji har yanzu ba wanda ya san labari. 'ya'yan mu suke hankali mu a tashe yake abinci ba mu ci mai kyau mun rasa abin da zamu yi dama sun ce mana babu 'yan matan mu za mu san abin da halin da muke ciki amma har yanzu sun ce babu kwanakin baya babban sojoji dai ya ce mana wai sun san inda suke to inda sun san inda suke sai su kawo mana 'ya'yan mu amma mu har yanzu kan ba mu san abin da ake ciki ba har yanzu hankali mu a tashe suke akwai kwanakin baya wannan kwamiti sun ziyarci garin ku can tubok kuma me suka ce da ku ne eh sun ce duk abubuwan da abubuwan da kuka kuka za mu je su ga shugaban kasa tattauna akai kai za a ɗauka mataki a kai to shi yasa muna kuka mu a yi kokari a samu na ƴaƴan mu mutum ƴaƴan mu in zai yiwu in ba zai ba ma babu su ce mana babu mu hakura mu bar abin sadaka mu mu zauna abin da muke so amma har yanzu mu hankali matashe yake babu wanda ya shigo babu ko ɗaya mu mun yarda mu haɗa kai inda an turo sojojin ma mun ce mu za mu hadu da sojojin mu mu taimaka musu mu shiga in ba su san garin ba jejin za mu taimaka har yau ba wanda ya tunkuye mu ba yanda wanda za mu kuka da mu inda akwai mu za mu taimaka mu shiga da su ba wanda ya zo wajen mu har yanzu ba mu gamsu ba kamar kai yarka guda nawa ne ko kuma yayanka guda nawa ne a cikin waɗannan yara ni nawa ɗaya da na yaya na guda biyu suna nan a cikin sai dai ita ma ministan kudin kasar dr ungozi unkunje uwela a wani ziyara ta kawo jihar borno wadda muka tambaye ta game da halin da ɗaliban suke ciki sai ta kare baki ta ce the president has said is that the safety of these girls he wants to bring the girls back alive So you have the interpretation of that is you have to do what you have to do to make sure that there's hope where these girls are concerned. ta ce abin da muke bukata shine shugaban kasa yana kokarin ganin cewa an kubuto da waɗannan ɗalibai ne ba tare da an samu wannan miskila ba kuma gwamnatin tarayya na nan na iya kokarin ta na ganin cewa an kubuto da waɗannan ɗalibai sai dai ministan bata bayyana irin kokarin da gwamnatin ke yi ba wanda iyayen yaran ke ganin da sauran rina a kaba wanda har yanzu babu wanda zai iya bugun kirjin cewa waɗannan ɗalibai dukkanin su na nan a raye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madala a gaida haruna raro biyu daga maiduguri to akan wannan batun ne muka tuntaɓi ɗan rajin kare hakkin bil'adama na ƙungiyar network for justice mai suna aminu musa domin mu ji gani yadda har yanzu ba a sako waɗannan yaran ba wai ne yake faruwa kafin al'amuran kasan nan gaskiya yana ɗaure ma 'yan kasan nan kai duk wani mai fashin baki ko mai wani bayani dangane da al'amura yadda suke tafiya sai ka ga al'amura a najeriya yana cikin yadda yadda kasan almara har yanzu mu ban san abin da ake ciki ba ka katamannin ne ga wani take ciki wani kokari a kai wurin ceto waɗannan mutanen menene suke ciki yaran nan suna lafiya ba su lafiya har yanzu ba mu da wannan kafa wanda zai tabbatar mana da na watsa labarai ko kuma na wani bayanai wanda zai tabbatar mana da yadda suke mutanen nan har yanzu ba wanda ya san Najeriya zai ga maka yake in ka ji bayanai daga gwamnatin tarayya za ka ji magana daban in ka ji bayanai daga daga gwamnatin jiha za ka ji daban in ka ji na bakin mutanen gari za ka ji daban to shi yasa abin ke daure mana kai Haji Aminu idan ba a mance ba sanda jirgin Malaysia nan ya ɓace sai da gwamnatin Malaysia ɗan ta ringa sanar da iyalansu da kuma 'yan uwansu cewa ga halin da ake ciki wajen neman waɗannan. Gwamnatin dai a dai har yanzu an sa su ya shi gaba ɗaya idan ka ɗauko wannan bayanai da ko kuma matsaloli na yaki da ta'addancin nan ko kuma abin da ke kira yaki da masu da kayan baya za ka ga gwamnati ta sa siyasa ce da su ɗauke shi wato matsala na kasa gaba ɗaya da kuma abin da ya shafi duniya gaba ɗaya ba wannan fatan yara abin a ɗauke shi matsala ne da ya shafi kowa da kowa a'a sai ana son a danganta shi da wani jinsi a nuna kamar hausawa ne musulmi ne sai ba su san son wannan lafiya shi ba su ka ba da dama ga haka sarakuna ne suke kaza suke kaza idan aka zama irin wannan matsala gaskiya ba inda kasa za ta ci gaba wurin wurin yaƙi da irin wannan tsare zama kayan bayan da ake samu gwamnatin najeriya har yanzu ta ki gaya ma mutane gaskiya ko kuma ne menene ake ciki har yanzu saboda a wurin mutanen da ke asarar misali shine wannan abu yana faruwa ne a gaban arewa maso gabasin najeriya saboda ba su da bukatan ganin jonathan ko ko ba su da jonathan saboda haka nan wannan abu an sa siyasa ciki alhalin a ɗauki cewa wannan matsala ne wanda ya cade mu mu dinnan da muke muke nan tare da da su mu ne kannunmu ne ya shafe mu ya ya shafi kowane addini da kabila amma yaki muna ta bayani cewa a yi kokari a nemi sulhu wannan daga su gwamnati ke ta inganta sulhu a sulhun ta tsakanin wannan mutane har yanzu ba abin da gwamnati yi gaskiya gaya maka duk karere ne sai kaji jami'an tsaro ce kaza ko Allah ce kaza wannan ce kaza har ya zama jama'a dai ta rasa da za su yi addu'o'i yake a cocina addu'o'i yake a masallatai har yanzu ana kokarin yaran da amma gwamnati ba wani To Madala, bari kuma in taɓo wani abin na daban. Yau ne ranar da aka keɓe ta tunawa da 'yan gudun hijira a duniya baki ɗaya. Kasancewar Najeriya tana da jama'a wasu suna kamar ma musamman jamhuriyar Nijar kuma rigingimin Boko Haram nan ne ya kore sai kai su can. Wai me wannan rana take nufi ne? Wannan rana dai kaga ya rana ne da ya kamata a ce in aka ya faru. kowanne irin hijira na shaidawa mun ba mu da gwamnati ne kawai katanganniya yanzu ɗan Najeriya miliyoyi suke waje ko kuma dubbai ke Nijar suke Kamaru suke abu a kan saboda wannan bidiyo da ake samu na da kafa amma har yanzu ba abin da zan yi in ka tafi kari za ka gani in ka tafi nan nan cikin abin da za ka gani wanda ake cewa internet display purpose wato waɗanda gudun gida na cikin gida ga sunan a nan wando ga sunan abu ba abin da zan yi sai dai kullum ka ga budget ɗan rubuta an ce za a ja kuɗi za a yi kaza a ba a kai wa yan gudun gida amma babu in kasan nan namu ne suke wannan kafa ce amma tun da bai shafi wani yanki na kasan nan ba gwamnati ta kula ko kaɗan yanzu gwamnatin Nijar da gwamnatin Kemar da ne an bar musu wahala sai dai a ita mutane su ta gudu zuwa can amma ba abin da gwamnati take yi su yi ce mu kama yin kasan su can. Mun gode sosai Aminu Musa kenan na Network for Justice ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama mun gode madalla. To kan wannan batun tuntuɓi wani mai magana da yawon gwamnatin Najeriya Mr. Mike Omeri wanda ya ce a halin da ake ciki da yanzu ba shi da wani bayanai da zai iya bayarwa. Kar a shafa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a goma misalin karfe ɗaya na rana da mintuna goma tara Ga mu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji wali ikirami. Jama'a masu wuraren mu assalamu alaikum wa rahmatullah. watan ramadan yana karatowa kuma sannu a hankali bayansa sai aikin haji shin yaya matsayin mata yake ne a addinin musulunci cokan tambayar kenan da nasiru adamu alhikyawa ya yi wa shek imamu shehu muhammad na masallacin abuja nigeria wanda ya kada baki yana cewa mata a musulunci ai tun zamanin annabi sallallahu sallama tana cikin ayyuka ba cewa aka yi kawai ta zauna ba aiki ba amma akwai tsari akwai yadda musulunci ya tsara bayan da waɗanda makiya Allah suke kiranta yanzu kawai ta fito ta zama ballagaza a titi tana yawo wannan ya gaisa da ita wannan ya yi nan da ita wannan fasikanci ne amma in an yi tsari na musulunci daman mata su ya kamata su koyar da mata su ya kamata su nuna musu addini matukar sun sani an shigo kana zuwa saudi arabia nan kana gani yadda matan najeriya ke gudanar da harkokinsu a tsawon shekaru shin wannan aiki hajji yana sa suna gyara ɗabi'unsu ko kuma har yanzu da sauran aiki ne ja a gaba to gaskiya akwai aiki wasu suna gyarawa ba taro an zama ɗaya ba amma da yawa gaskiya akwai aiki saboda da yawa suna tafiya aikin hajji nan ba tare da sun san ina suka je ba ba tare da sun san meye ma'anar aikin hajji ba ana zuwa aikin hajji ne don a gyaru a ƙara kusanci da allah ba don a ƙara watsewa a ƙara shiga duniya ba waɗanne matakai kamata a ɗauka domin ya zama in an gama ce musulma daga najeriya a ce lalle ta fito ne daga wata ƙasa mai tarihi irin addinin musulunci. to gaskiya matakan ya kamata a so masu daga gida saboda yanda aka wa mutum tarbiyya da yanda abin da ya shafi mijin mata in tana da shi ko mahaifinta in tana da shi ko wani mai kula da ita irin abin da ya shuka ta gina ta haka za ta fito mata allah maɗaukacin sarki ya yi ta tana da kunya kuma tana ɗaukan duk irin tarbiyya da aka bata da haka kira ne ga iyaye da mazaje da duk wanda Allah ya ɗora mishi nauyi tun daga gida mu yi ƙoƙari mu sa suna fita irin ta musulunci mu koya musu ɗabi'un musulunci sa'annan mu raba su da abubuwa wanda suke sun fito sabbi wanda yake za su ɗauke hankulansu daga kan addini iyaye su lura da irin abubuwan da 'ya'yansu musamman intanet ɗin nan waje ne wanda yake musiba ce babba ta fito za ka ga yaro ya koyi batsa a ciki mata ta koyi tsiraici a ciki abubuwa da yawa suna ganin waɗanda ba musulmi ba wannan riga wannan ɗinki ya fito za a yi ba haka ba ne mata ta sani rayuwarta a duniya rayuwa ce ta addini tana rayuwa ne don me don ta koma wajen allah ta shiga aljanna in ba ta ba allah ba kuwa akwai matsala allah kiyaye cikin jawabinka inda ka kawo da can ma an ɗauka kawai mace kamar aikinta shine kawai ta kula da miji ta kula da maza ne mm. wato musamman ma cin an yi aurenta ya nuna ke na addinin musulunci da ake ganin wasu suna cewa na zama mata ba hakan ba addinin musulunci babu addini da yawa mace gata tun da aka yi duniya har ƙarshe ta irin addinin musulunci duk idan ka bibi eh, rayuwar turawa da rayuwar sauran za ka ga musgunawa mata ne a ciki addinin musulunci shine ya ba wa mata 'yanci ya ba ta dama na ta mallaki dukiya ta yi mu'amala amma a ƙarƙashin shari'arsa a ƙarƙashin kiyaye dokokin Allah wannan shi ne. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi kaci da maraya in komai uba bai so ba kazar da ba ta da nono Allah shi kaci da ɗiyanta tun domin shi ba. Madala a gaida Alhaji da shirinsa na musulunci tushen rayuwa. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Tallafa ma 'yan gudun hijiran da suka tsere ma rikicin Boko Haram zuwa jamhuriyar hmm, Nijar. Su taimaka musu da kayan biyan bukatu kamar abinci, tuhahi, muhalli da sauran kayan matsaruhin da suke bukata. Saboda suna cikin takura da kunci da tagayyara kwarai. Nasiru uban shahada kyabbi da Baffa Haruna Bajoga sun haɗa gwiwa sun aiko ra'ayinsu kamar haka. Muryar Amurka ku ba mu dama mu tunatar da waɗanda ake ce da su wai su ne manyan arewa da cewa wallahi mu dai ba za mu yahe ma dukkanin waɗanda suke da ikon waɗa a jina wannan yanki namu kuma suka yi gum da bakunansu ba. Ba tare da suna haɗi tashi ko sadaukar da rayuwarsu domin ceto yankin namu ba. Don haka su sani akwai ranar da za su tsaya a gaban mahalicci su yi bayani dalla-dalla akan amanar da suke ci na rashin kyakkyawan jagorancin al'ummar yankin nasu. Mun yi imani da Allah da abubuwan da suke faruwa a arewa a kudu ne, to da tuntuni an manta da matsalolin sakamakon yadda manyan yankin suke kishin yankin nasu. Allah ya kawo mana sauki in ji Nasiru Uban Shahada Kyabbi da Baffa Haruna Bajoga. Yusuf Muhammad Gagarawa ƙaramar hukumar Gagarawa jihar Jigawa Najeriya ya rubuto ra'ayin shi kamar haka. Rihe asusun gwamnatin jihar Adamawa da hukumar EFCC ta Najeriya ta ce ta yi wannan ya nuna wa duniya hukumar EFCC Jonathan take wa aiki ba al'ummar Najeriya ba. Sade Sa'idu Daura ya aiko ra'ayin cewa rihe asusun gwamnatin jihar Adamawa da aka yi bai zo mana da mamaki ba ganin takun sakar da Murtala Inyako ke yi da bangaren zartarwa. Daga ƙarshe sai ra'ayin Ali Jamaika magarya kitari daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda ya aiko kamar haka. To gwamnatin Nijar, mun ji kin bullo da shirin sama ma matasa dubu shida aikin yi, haƙiƙa muna farin ciki da wannan shiri. Amma inda giza ke sakar Allah ya sa kar a sanya siyasa a ciki ko hihiko tsakanin ɗiyan masu rike da mukamai na gwamnati da ɗiyan talakawa, in ji Ali Jamaika magarya kitari. To ga takaitattun labaran duniya. Sojin gwamnatin ƙasar Iraki da mayakan 'yan tawaye suna ci gaba da kaiwa juna hare-haren bazata a yau juma domin su mame wata muhimmiyar matatan mai da ƙasar. wata kafar samun labarai kuma a ƙasar syria ta ce wani bam ɗin mota ya tashi har ma ya kashe mutane aƙalla 34 a hama ta ƙasar syria hukumar kula da 'yan gudun hira ta majalisar ɗinkin duniya kuma ta yi bayanin cewar sama da mutane miliyan hamsin 51 ne aka tilasta wa yin cewa gidajensu a shekarar da ta gabata hukumomi a ƙasar china kuma sun sake tura jirgin ruwan gogayya mai kusa da ruwan tekun vietnam wanda hakan ke zama tamkar wani tsokanar fada ne da faɗaɗa rikici da ake yi a tsakanin china da hanoi game da batun wa ya fi cancanta da ya ci gajiyar albarkatun kasar yankin na tekun kudancin china hukumar da ke kula da harkokin mai ya ce wani lokaci a yau juma'a ce jirgin ruwan jigilar mai zai isa ruwan tekun tsibirin hainan ko da yake dai ba tabbatar da ainihin yankin da rijiyoyin man suke ba amma hanoi na ganin yin hakan zai har ce cece ne da ake yi rahotanni kuma na cewa shugaba petro renko ya shirya gabatar da daftarin shirinsa na neman zaman lafiya tattaunawar batutuwa goma sha hudu wanda za a yi domin a gano hanyar kawo ƙarshen rikici da ake yi da mayakan 'yan aware da ke samun goyon bayan ƙasar rasha To madalla da tun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can dare Allah ya so ya kai ma misalin karfe tara agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Za mu dawo da wani sabon shirin. A nan ne ma za mu buɗe lakin wasu sai ku bugo mana sai ku gaya mana duk wani ra'ayi naku. Yanzu amma dan shi Alhaji kabir Fage da ya kama labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham wadda ta haɗa mana soti kuma ta bada umarni sai injiniyan mu Vasco Volarich. ni Bello Habib Ladanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci sai anjima assalamu alaikum bye bye This program has come to you from the Voice of America, Washington.